This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar suna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata ta intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safe daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu ji kanin labaran abin da duniyar tamu take ciki. To Usman jama'a sun yi da fifi wajen halartar da farko a majami'ar da ke South Carolina karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun masu wato 'yan ikkilisiya da ke nazarin littafi mai tsarki. sakataren tsaron amurka zai kai ziyara turai cikin wannan mako da nufin ganin an sake salo dangane da barazanar da kungiyar kawance ta neto ke fuskanta daga rasha da kuma kungiyar isis kana gwamnatin shugaba obama ta jinjina wa al'ummar kasar madi bayan sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen azbinawa da kuma gwamnati To zo an jima za mu ji cikakkun labaran, amma mai jigajigan APC ke cewa ne game da sama da kasan zaben shugabannin majalisar a Najeriya musamman ganin cewa shi shugaban majalisa Bukola Saraki ya nemi ɗauki ga Obasanjo. yau shekarar pdp goma sha shida tana yi sau hudu tana nada shugabanni ba su taba shigar da wani sun bashi cewar wani ya zo ya shigo cikinsu ba to su kuwa jami'an shige da fice sun dauki abinci ne sun kai dauki ga maiduguri shin wannan ne karin farko ko kuwa kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin eh, shinkafa buhu dubu ɗari wata wajen tirala ɗari biyu da wani abu muka bayar To bayan wannan kuma akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujadar Lahadi a majami'ar jiya Lahadi karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun membobin Ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'a baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai amo Reverend Northel Goff ya yi huɗuba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston, kudu maso gabashin jihar. Clementa Pinckney yana ɗaya daga cikin mutane tara da aka kashe ranar Laraba a wani lamarin da 'yan sanda suke bincike da suke ganin harin nuna bambanci ko kuma kyamar launin fata ne. Golf ya yi kira ga ɗaruruwan waɗanda suka halarci sujada su ƙara tawakali ga Allah yayin da suke jimamin rashin. Ya ce jinin membobin ikkilisiyar Emmanuel Tala na buƙatar mu mu dukufa ba kawai na ganin an yi adalci kaɗai ba, amma saboda waɗanda har yanzu suke rai kwakwai mutu kwakwai. waɗanda ba su auna arziki kamar mu ba mu tsaya baki ɗaya sai mun ga an ci gari kamar yadda go ya shaida wa membobin ikkilisiyar da baƙi da kuma suka yi dafifi a majami'ar da ta cika da ta batse har waje baƙi daga birnin charleston da kuma nesa har daga jihar california suka yi dafifi a majami'ar a lokacin addu'o'in masu aikin jin ƙai sun rika raba ruwan sha da kuma fanka sabili da yanayin zafi da ke cikin majami'ar daga cikin waɗanda suka halarci addu'o'in akwai wata tsohuwar memban majami'a elene taylor ta yi bimbinan halartar addu'o'in sabili da ta shaku ainun da ne bayan da ta rika gudanar da tarukan wayar da kan al'umma a kan fannin zaman wato lafiya bisa umarninsa ta gaya wa muryar amurka a harabar majami'a cewa na ce ba zan dawo ba amma na rika ganin fuskarsa yana ce mana in zo A nan Allah yake gwada ban gaskiyarka ba za mu taɓa fahimtar abin da ya sa wannan mutumin ya aikata kisan ba, in ji ta. Mawuyacin lokaci ne amma zai wuce domin Allah yana tare da mu. To sakataren tsaron Amurka Shikata zai kai ziyara turai cikin wannan mako inda zai yi kira ga abokan kawancen kungiyar tsaro ta NATO su sake salo a kan barazanar da suke fuskanta daga Rasha daga gabas da kuma kungiyar ISIS ta kudu. Zai gana da jami'ai a Jamus, Estonia da Belgium da nufin karfafa wa ministocin kungiyoyin kawancen gwiwa su haɗa hannu wajen barazanar da ƙasashen turai ke fuskanta. jami'an amurka sun ce zai kuma nemi kungiyar tsaro ta neto da ta yi watsi da tsohon yayin yakin tacar baki bayan mamayar kremia da kremlin ta yi da kuma goyon bayan da sojojinta suke yi wa suke yi masu goyon bayan 'yan awaren ukraine a wajen taron kungiyar nato ministocin tsaro za su tattauna bukatar taka rawar gani a yaƙi da mayakan isis a iraq ana kyauta zaton cewa shugabannin kungiyar ta nato za su taimaka wa iraq da shawarwari da kuma horaswa ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar iran jawad zarif zai gana da takwarorinsa na kasashen turai da dama yau litinin kafin 30 ga watan yuni ranar cikar wa'adin cimma matsayar ƙasa da ƙasa da ayyukan nukiliyan Tehran. Za a fara zagayen ƙarshe na tattaunawar ne kan ayyukan nukiliyan Iran cikin wannan makon. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ba da labarin cewa wata majiya ta ƙungiyar tarayyar Turai da ba a ambata ba. ta ce ganawa da za a yi da philip hammond na birtaniya da lauren fabius na faransa da kuma frank walter stegner na ƙasar jamus taro ne na siyasa kafin tattaunawa da za a yi ta ƙarshe za a yi zaman ne a gefen taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai da za a tattauna kan batun ƙara wa'adin takunkumin da aka sawa rasha kan rikicin ukraine da kuma ƙaddamar da aikin mayakan ruwa da aka ayyana kan masu fasa ƙori ko kuma safarar bil'adama a tekun baharum. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga sun yi jerin gwano jiya Lahadi a biranen kasashen Turai domin nuna adawa da shirin da suke na tsuke bakin aljihu a jajibirin wani taron koli na gaggawa da za a gudanar da nufin ceto gwamnatin girka da bashi ya yi katutu daga gaza biyan kasashen eh, Turai ba su da suke binta. An yi gangamin ne a biranen Athens, a Brussels da kuma Amsterdam yayin da Firaministan ƙasar Girka Alexis eh, Tsipras ya yi magana ta wayar tarho a lokuta daban-daban ga shugabannin faransa da jamus da kuma hukumar kasashen turai yana neman cimma wata yarjejeniyar kuɗi mawuyaciya kafin ranar talata ga watan yuni da wa'adin biyan bashin ke cika idan bata sami tsaye da wata yarjejeniya ba kasar girka za ta iya gaza biyan bashin dala miliyan dubu ɗari takwas da asusun ba da lamuni na duniya ya bata wani abin da zai sa ta, kama hanyar fita daga kungiyar kasashe 19 masu amfani da kudin euro sanarwar da ofishin watsa labarai na athens ya fitar a jiya lahadi ta ce mr ah, tsipras ya yi tayin cimma wata matsaya da za ta yi amfani ta kowane ah, da za ta amfani kowane bangare da za ta samar da hanyar warware matsalar baki daya sai dai bai ba da karin haske ba akan lamarin an kira taron a yau litinin ne bayan da tattaunawar da ta kunshi kasashe da dama kan wa'adin neman bashin dala miliyan dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da zai ceci kasar girka daga durkushewa ya ruguje a makon jiya sabili da athens ta ki amincewa da wani sabon shirin tsuke bakin aljihu da kasashen turai za su bata bashin suka nemi ta yi masu zanga-zangar sun ce kamata ya yi bankunan su ɗauki alhakin barnar da suka yi. To kun sha labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro da birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a rahoton Madina Dauda mu je shin me shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya je nema wajen Obasanjo shugaban ƙasar Najeriya na da ga rahoton Madina. bayan shugaban majalisar dattawa saraki ya je ziyarar neman goyon baya wajen olusegun obasanjo shine shugaban jam'iyyar apc john odige oyegun ya aike wa manema labarai da wata takarda mai dauke da sa hannunsa inda ya ce jam'iyyar na aiki tukuru domin ɗinki barakar da ya faru a majalisar ƙasa oyegun ya ce suna nan suna ganawa da 'ya'yan jam'iyyar akan yadda za a gudanar da ayyukan majalisar a ƙarƙashin shugabannin da ta zaɓa duk da cewa zaben bai bi ka'idojin da jam'iyya ta shimfiɗa ba shugaban apc ɗin ya sha alwashin 'ya'yan jam'iyyar za su ɗinke kuma za su yi aiki domin cimma alƙawulan da suka yi wa al'umma da suka zaɓe su a zaben na bana sai dai kuma sanata rabiu musa kwankwaso wanda baya cikin zauren majalisar a lokacin da aka yi zaben shugabannin ya ce da walakin gora cikin miya kuma yau shekarar pdp goma sha shida tana yi sau hudu tana nada shugabanni ba taba shigar da wani sun bashi cewar wani ya zo ya shigo cikinsu ba amma sai a wannan karan ne saboda sakaci namu da son zuciya da wasu sai sun ba da abin da ba nasu ba domin su dole sai sun karɓi abin da su suke so to kun ba ma nan aka yi kuma abin da muke gaya musu shine ba wanda zai aske mana kanmu ba ma gurin duk da na ga sun soma magana suna cewa ai ba haka ba ne za su ba buhari goyon baya za su yi kaza to sai mu ce allah ya sa dan majalisar dattawa alin dume wanda shi ma ya sha kaya a zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma dan shiyar like minds ya ce akwai kalubale idan ba a samu haɗin kai ba a majalisa yanzu wa'yansu canje-canje da ko kuma abin da ya kamata mu yi wanda in yana da muhimmanci kamar gyaran kundin tsarin kasa ba zai yi ba sai mun samu haɗin kan yan pdp don ana bukatan kowane gyaran da za a yi sai an samu biyu eh, bisa uku na, yan majalisa tutad kuma mu bama da shi tutad na yan majalisa 76 ne muna da 59 a yanzu don ɗaya ya rasu ko ma inda mun samu ɗayan muna nan sittin kinga muna da bukatan kowane lokaci yan pdp goma sha shida akalla don mu ci mu na wani aiki wanda ya shafi ci gaban ƙasar nan ko kuma a ce kundin tsarin ƙasa saboda haka haɗin kai ya zama dole ne idan ana so a samu ci gaba zaben na abubakar saraki da yakubu dogara ya saba wa ka'idan jam'iyya abin jira a gani shine ko ziyarar neman goyon baya da shugaban majalisar dattawa ya kai fadin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo zai haifar da ɗa mai ido madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria ba alheri ba ne ba Shi kuwa Haruna Dauda biyu wakilin murya Amurka ya ba mu rahoto ne daga jihar Borno cewa jami'an hana kwauri wato custom kenan sun ba da gudunmawa ga waɗanda rikice-rikicen Boko Haram ya ritsa da su ga wakilin namu da rahoton nasa. gwamnatin jihar borno ta ce gwamnatin tarayya ta shuɗe na shugaba goodluck ebele jonathan ba ta yi masu adalci ba kan irin halin da suka shiga na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram fiye da shekaru hudu kenan suke ta fama da irin waɗannan matsala mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ne ya wannan korafi lokacin da yake karban kayan tallafi daga wajen hukumar hana fasa kori na kwastam din najeriya will be here engaging the insurgents. The only thing the federal government gave us then was 200 million naira. Then Jonathan and, the, and his entire cabinet were playing politics with the issue of the insurgency and the Boko Haram in Borno. yace cikin shekaru da muke fama da waɗannan rigingimu gwamnatin tarayya ta ba mu naira miliyan 200 ne kawai yayin da gwamnatin jonathan din da mukarrabansa na ta buga siyasa da wannan matsala namu na borno we lost 22 local government then to the insurgents completely in their hand. Ya ce a lokacin ƙananan hukumomi 22 dukkaninsu na hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne kuma makwabtanmu na jihar Adamawa da wannan matsala ya shafi ƙananan hukumomi biyar zuwa shida gwamnatin tarayyar ta ba su har naira biliyan hudu. never had any support, financial support

ya ce duk makarantu ma yanzu hakan a rufe suke kusan watanni shida kenan muna amfani da su ne wajen kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira. We say we thank you very much. It's better late than never. State government has spent close to about 11 billion mataimakin gwamnan ya kuma yi wa hukumar kwastam ɗin godiya wanda ya ce gwara a samu irin wannan tallafi cikin ƙurarren lokaci da a ce sansan ba za a sabu ba don gwamnatin jihar borno ta kashe akalla kusan naira biliyan goma sha ɗaya wajen ci da sha da kuma kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira shi ma dai mukaddashin kwantrola janar na kwastam din najeriya na kasa alhaji tahir musa wanda ya wakilci kwantrola janar din alhaji abdullahi dikko inde ya bayyana mini cewa wannan tallafi da suka kawo sun tara abin da suka tara ne daga ajihunsu don tallafawa al'umman jihar borno wato gudumawa ne wadda kwantrola janar ya gawa duk ma'aikatan customs su kawo shi daga binan nasu ba wai wani gudumawa da muka ɗauko daga cikin binan na asusun gwamnati ba ne kuma ba irin kayaki irin kayaki da muke kamawa ba ne wannan gudumawa ne daga zuciyan ma'aikatan kwastam da kuma mata mu da mu Ranka da kamar da mai ne ko kawo ne? To mun kawo shinkafa, mun kawo madara, mun kawo indomi, mun kawo kayan sawa, mun kawo har da tukunyan dafawa, mun kawo slippers, tabarmu da abubuwa iri-iri dai muna da abubuwa wajen ah, saba'in daɗaya daban-daban abubuwa. kamar wannan tallafi da kuka kawo kamar an ya ɗaɗɗuki tsawon lokaci kamar me ya kawo haka wannan tseko har kusan za a ce shekara hudu ko biyar haka. eh to kamar yadda na faɗa jawabi da na bayar eh, kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin eh, shinkafa buhu dubu ɗari wato wajen ɗari 200 da wani abu muka bayar eh, amma yanzu wannan abu da muka bayar kamar yadda na gaya maka wannan ne eh, binan da muka bayar daga cikin asusun kanmu daga gidajen mu eh, na fahimci wannan ba shine karo na farko ba kenan a ba shine karo na farko ba na gaya maka mun bayar kwanan ba shekarun da ya wuce magaddashin kwantola janar na kwastam din Najeriya Alhaji Tahir Musa kenan ke bayani bayan mika wani tallafi da hukumar nasu ta yi don tallafa yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita da yanzu hakan ke samun mafaka a birnin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Duk waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare daidai da karfe shida da kusan ce minti goma sha bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi ga shirinmu na gaba eh, gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna. yi magana da gwamna ya ce ya kamata a dawo da kuɗin nan kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kuɗinsu yadda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken iri wannan magana mulki ne mun yi yau an ce mu ba mu da kirki mun yi abun nan za a zauna za a yi mana iri wannan karya su mafa lokaci na zuwa su ma za su kara sauce da an ce kudin na ya fito na farko karya ne chief press secretary din da ya maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudin eh, office dina da lokacin da nake ssg jama'a assalamu alaikum a yau za mu ɗan jingina batun masu filaye na ƙauyen firo a jihar bauchi waɗanda suke ƙorafin cewa gwamnati ta ware naira miliyan ɗaya domin biyan su diya to amma miliyan biyu da wani abu kawai aka ce za a ba su duk da cewa fiye da rabin filayen nan nasu ne a yau ɗin za mu shiga cikin wata takaddama ce da ake tafkawa a jihar Niger kan wasu kuɗaɗen da gwamnati sabuwa ta yi zargin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta baban gida Aliyu ta je taranto su dubban miliyoyi tana dab da sauka daga kan mulki sai jami'an tsohuwar gwamnatin suka raba ma junansu a cewar jami'an sabuwar gwamnatin kenan kakakin gwamnan na yanzu shi ya fara yin wannan zargi sunana dr ibrahim duba ni ne kakakin gwamnan jihar niger matsalanmu shine ba kuɗi gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna because sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi ba su yi aikin ba kuɗin nan kuma na mutane ne so yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shine muna son kuɗinmu a dawo mana da kuɗinmu kuɗin mutane ne ba nasu ba ne kamar kuɗin nan akwai adadinsu eh, adadin a wani bangare kenan just one abin nan local government ministry na local government mm. su suka borrowing uh, eh, 3 point sorry 2.9 billion a ce uku ma dai kawai so kudin nan na mutane ne mun magana da gavna ya ce ya kamata a dawo da kudin nan kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kudinsu in muka samu kudin nan za a iya gina hanyoyi da mutane suke bukata za a iya ba abinci za a iya gyara eh, water boats mu a samu ruwa kowa ya samu ruwa eh, ko da 24 eh, hours ko ba za a samu 24 hours ba a samu dai ko rabin rana dai a ce muna da ruwa a gida sai za a sa a tanki you know to ba wai mun zo ba ne mu yi bincike yadda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken amma ba za mu ce binciken za mu yi ba aiki za mu yi amma wajen da muka je muka gani cewa ya cancanci a yi binciken za yi za karɓa kuɗin nan eh, in kuɗi ne za karɓa in wani abu ne suka gudu da shi za mu karba because ko mu ma ba namu bane na mutane ne yanzu bayan wannan kuɗin gaba ɗaya jimilla nawa gwamnatin nan ta gada bashi daga tsohuwar gwamnati to lokacin transition mun san cewa 56 billion ne amma abubuwan da muke ganowa yanzu nan da alama ya fi haka nan eh, eh. yanzu wani tabbaci za ku ba mutanen Niger cewa game da tabbas cewa za ku yi bincike tsakani da allah kuma kudin nan an dawo da su za a yi aiki da su wa jama'a abu ɗaya ne dai nake son in gaya ma mutane shine mun zo ne mu aiki kuma na san zan iya rantsuwa cewa na san gwamnan nan ya zo ya yi aiki ne because baya bukatan sata allah ya bashi abun da zai bashi kuma mun yi magana over even lokacin campaign na san ya zo ya yi aiki ne abin da ya gama mutane kenan kuma bai canza ra'ayin shi ba so su san cewa akwai tabbas za mu yi musu aiki dr ibrahim doba kakakin gwamna abubakar sani bello na jihar naija idris ndako paki shine tsohon sakataren gwamnatin da ta shuɗe kuma shugaban kwamitin miƙa mulki na wancan gwamnati a cewarsa duk waɗannan bayanai na kakakin sabon gwamna ya rufe ne kawai saboda irin gagarumin aikin da suka yi ma al'ummar jihar Neja a lokacin da suke mulki. To alhamdulillah alhamdulillah kuma alhamdulillah da in Allah ya kai ka wani guri a matsayin iri abubuwa da muyi na mulki kuma ka sauka lafiya sai a tabbata kullu ana alhamdulillah abun nan da mun ji ta da na ji maganan nan abun ya bani mamaki domin iri wannan magana mulki ne mun yi yau an ce mu ba mu da kirki mun yi abun nan za a zauna za a yi mana iri wannan karya su mafa lokaci na zuwa su maza su kare iri wannan abu aka za mu ci gaba a rayuwarmu mu ba yin juna ba ne kuma ko mawakaci ne muke ba za mu diba iri wannan kudi ba na daya na biyu iri wannan Eh, albashi da an ce mun je mun dauka kowa a kasan nan ta san cewa tun january na this year federal government na gwamnatin da ya wuce na jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara a ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu har ma hana magana cewa an ba da kudin nan ne eve of our departure ai wannan magana is highly misinformed, is so baseless. and is a figment of yanzu kana nihin ba karɓo bashin wannan biliyan uku da suke magana ba in an ce mun karɓi bashi da waye ne a hannunwa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a ssg lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency na shi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne sakatare na kansu ban ji ban gani ba inda an dauke lumba ba ko kana so aka dauka bashi a lokacin nan ba bayarwa domin an riga an sa hanawa cewa a ba especially gwamnoni da an gan cewa states din nan ba za su dawo ba sabon mutane za su zo su ci gaba da aikin nan amma a cikin jawabin su an ce har ofis ɗinka an turo kusan naira miliyan 600 duk sanda wannan ba to ina ma kudin source da an ce kudin na ya fito na farko karya ne to in ba abu a ce an ba wani to da allah ina roke su in suna wanda chief press din da ya maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudi eh, office dina da lokacin da nake ssg to me za ka yayi office dina ba a kungila office dina ba abun da ake yi da za a ce na kashe kudi a ce an tura irin wannan kudi zuwa fusina ai wannan blackmail ne me ya kawo to maganan nan tunda kun yi rubutu na an san mulki wato kun ba da takardu a bayanai sun ce ba ku sa wa'annan kudaden ba kuma daga ba su ka gano ba ka gade akwai wani abu ba wani ba wani abu a ciki ka duba ni ne chairman na transition committee da ya rubuta handover note handover note namu da mun rubuta wallahi tallahi na imani kuma na yi tabbata zan yi rantsuwa cewa ba inda za a iya yi iri wannan handover note is very comprehensive and up to date irin wannan bashi surutun nan da ake yi cewa wai ba sa shi a handover note ba wannan ma bayani ma yanzu nake ji da ka ba ilon ba to ya za sa a abu in sun gan an yi wani loan su nuna mana domin abin da mun gani a press statement a press release nasu kudin nan da an ce an ba da loan an riga an karbo muna so mu tambaye su a gaya mana waye ne ya karba loan waye ne ya karba loan a yanzu dai sabuwar gwamnatin ta jihar Niger ta ce za ta miƙa wannan batun a gaban hukumar yaƙi da zarmiya ta efcc domin a kira tsohon gwamna Babangida Aliyu a gurfanar da shi ya yi bayanin waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Honorable paki ya ce ba zai sharhi kan wannan ba a kai batun nan duk inda aka ga ya dace a kai. Ku kasance da mu domin jin duk wani abin da ka taso game da wannan batun. A can wani gefen kuma wai shin yaya batun kudaden alawus da sanatoci da 'yan majalisar wakilai suke karɓa ne na tarayya a Najeriya? yaya batun motocin da aka bar mu 'yan majalisar idan har suka biya kashi talatin cikin ɗari na kuɗaɗen kawai waɗannan na daga cikin batutuwa da muke bin sawunsu kada a manta ana iya aiko mana da duk wani bayani a cikin sirri na almundahana a imel namu na ciki da gaskiya at gmail.com a kasance lafiya. Mm -hmm. To kafin mu karkare bari mu koma ga Grace mu ji labarai amma a takaice. To Malam Usman bari mu faro daga kasar Mali inda gwamnatin shugaba Obama ta taya al'ummar kasar murnar sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da aka yi ranar Asabar tsakanin 'yan tawaye azbinawa da kuma gwamnati. wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya lahadi cewa amurka za ta mara wa al'ummar mali baya yayin da suke aiwatar da yarjejeniyar da za ta kai ga samun zaman lafiya da ci gaban al'ummar malin da suke bukata a watan mayu ne gwamnati da gamayyar kungiyar mayaka suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya sai dai azbinawa da abokan kawancensu suka yi ta jan kafa suna neman ƙarin sassauci ƙasa algeria ce ta taimaka wajen cimma wannan yarjejeniyar wanzar da zaman lafiyar membobin majami'ar da ke south carolina sun gudanar da sujada lahadi jiya kenan a majami'ar karan farko tun lokacin da wani bature ya bindige waɗansu gungun membobin ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya da murya mai amo Reverend Navar Goff ya yi huduba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke binin Charleston kudu maso gabashin jihar. To an gaishe ki Grace da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawa in Allah ya yarda. a madadin ita grace alheri abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin cuba hero ne sai kuma injiniya jim hammond usman kabara ne daga nan birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.